ya kwana bacci washe gari ya ɗabi girki da rana dare ya ƙara ya kwana bacci washe gari ya kwashi girki da rana Allah bin Amr yake kai mai gida yake na'am yace to yanzu abin fa dole sai mun yi ta dalla dalla keke da keke yace ban gane dalla dalla ba keke da keke yace ka gani nan ba wata rigima ta faru tsakanina da iyalaina abin da yasa sau uku annabi yake cewa dan aljanna zai bullo sai ka bullo na san ko magana annabi gaskiya ce kai dan aljanna ne ke taka bayan kasa mutumin ya ce Allahu akbar ban san na kai haka wajen ubangiji ba ya ce to ba wannan ba saboda wannan yasa na biyo ka domin in ga me kake wa Allah ni ma in ya ce to sai na ga ma fi ka kokari da Allah ga ya min ina bakin zaren yake me sirri wannan mutumin ya shiru ya ce to gaskiyar magana idan akwai abin da nake tsammanin shi ban wannan matsayi a wajen Allah guda ɗaya ne aka ce menene ya ce ka gani nan ya ce eh yace ban taba kwantawa ne bacci da bakin da bakin cikin musulmi kwara ɗaya tallintan a cikin zuciyata ba sannan Allah bai taba baiwa musulmi ni'ima ne masa hasada ba bai taba kwana ya yi bacci da bakin cikin da haushin musulmi ba kuma musulmi bai taba samun ni'ima ya hasada ba da Allah bari in tambaye ku idan aka turo mota salon mai cin mutum hudu mutum hudu kawai take dauka aka turo ta filin wa'azin nan aka ce za ta ɗabi fasinjoji guda hudu kuma daga nan ba za ta yi burki ba sai aljanna za ta kai su darai amma ba wanda zai shiga motar sai wanda bai taba kwantawa bacci da haushin musulmi ba bai taba yin hassada wa wani musulmi dan musulmi ya samu ni'ima ba wannan shi ne kuɗin motar kuma aljanna za ta kai da Allah motar nan za ta shiga daga ni dai ba za a samu wani ba daga ni dai kamar da ku an samu ba za ta shiga da Allah ba sun joji mota su daga hannun muka su wanda yana da haka zai shiga ya saka sharuɗa ɗan guda biyu sai ku dudu ya mana da kyau gyara kai kuna son kwana aljanna ba ku an samu ba kuna son kwana a aljanna kuna son tafiya a aljanna kai tsaye direct straight forward ba gargada ba kwana ba cikin point a cikin daren nan yi wa Allah alkawari duk musulmin da kake da gaba da shi ko rashin jituwa in dai musulmi ne ka yafe masa yau ka kwanta zuciyarka at least na da ka kwana da haushinsu ba kwara ɗaya musulmi tallin tal a ciki ka kwana yau zuciyarka a wanke tas ba ka jin haushin kowane musulmi duk inda musulmi yake a duniya duk abin da ya taɓa yi maka kaya ne kai za ku iya wannan za ku iya duk inda musulmi yake ya zama zuciyar mu ta koma fara kan tas ba ma gaba da musulmi ko fara da za ku yi wannan alkawari su yi wannan a cikin daren nan wallahi in ka mutu za ka sha mamaki aljanna kai tsaye za ka wuce za ku iya duk wanda sa da Allah duk inda musulmi yake a duniya wanda yake gaba da shi ko nan ko garin su ko a ina in dai musulmi ne ya yafe masa yau bai jin haushi bai gaba da musulmi ko kwana daya sa da Allah yau Allah alƙawari ya daga hannu yace ce Allahu akbar Allahu akbar muna ce Allahu akbar Allahu akbar kai lalle ko yan aljanna za su kwana a cikin garin sun kai ba abin da ke kai musulmi aljanna da gaugawa da sauki kamar soyayya saboda addini babban hanyar da ke kai musulmi aljanna da sauki hadisi ya zo ingantacce hadisin abdullahi dan umar hadisin yana da rijista a sahihul bukhari hadisin yana da rijista a sahihul muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace zara rajulun akan lahu fi qaryatin فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أزور أكل في هذه القرية فقال هل لك عنده من نعمة تركها قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه manzon Allah ya ce wani musulmi ya tashi zai kai musulmi dan wansa ziyara a wani gari saboda kauna da soyayya ta musulunci da Allah musulmai nawa ka kai ziyara ta soyayya da kauna a wannan sati idan ba a samu ba satin da zaka shigo in Allah ya tsawata rayuwa kokari ka ziyarci wani musulmi wannan ya kama hanya zai tafi kai ziyara ashe Allah ya aje wani mala'ika akan hanyar da zai je zuwa wannan alƙarya mala'iku na canza kama su shiga siffa ta mutane yana zuwa sai ya da mala'ika bai gane mala'ika bane mala'ika ya ce masa aina turin ina zaka je ina ka rufa kana azuru akan li fi hadhihi alqarya yake wannan wana musulmi zai ziyarta a wannan gari sai ya tambaye shi wahalla ka inda hum min ni'matin rubuwa, ziyara da za kai gaisuwa da roƙon iri sai ko kuma ziyara ce zalla yace wallahi ziyara ce zalla ba abin da nake tsammanin zan samu musulmi ne mai bin Allah ina son shi dan Allah shi yasa zan ziyarce shi sai mala'ika yace to saurara ka ji ni ba mutum bane mala'ika ne Allah ya turo ni in sanar da kai kamar yadda ka kaunaci wancan saboda Allah kai kuma Allah yana kaunar ka saboda kaunar da kai masa malamai suka ce Allah ya ce yana son ka yafi daɗi fiye da ce Allah ya baka aljanna saboda aljanna abu ɗaya ne daga abubuwan da Allah yake ba masoyansa ya ku bayin Allah musulmai ku haɗa kai ku dunkule ku zama tsintsiya madaurin ki daya ku tsaya ku yi wa wannan addini hidima ku ga taimakon da Allah madaukin sarki zai muku ya ku bayin Allah yana daga cikin abin da ke wahalar da musulmai shine at-ta'awun alal birri wa taqwa at-ta'awun alal birri wa taqwa din nan nasi na alqur'ani mai girma shine wanda ya zo da shi wannan yana daga abin da ya bayi ya mai da musulmai suka koma baya me nake nufi da at-ta'awun alal birri wa taqwa da an ce ga aikin addini a ga musulmai ana tsere-tsere ana rige-rige kowa yana kokarin ya ga cewa akwai wata wasa da ta shiga cikin wannan harka ta addini ya ku bayin Allah wannan gari na tunde kun san yadda tunde take ga ta tana mafarkiya da sulato bai yi wa mu shigo irin wannan gari da aiki na addini ku ga dimbin jama'a da Allah madaukin sarki ya tara a wannan wuri wallahi malamai da ke kasa ba ku san jama'a da ke wurin nan ba sai kun hauka wannan mimbari idan ka hauka wannan mimbari wallahi sai ka dauka ba mutane zalla suka hadu a wurin nan ba wataƙila har da wasu musulman aljanu aljanun tun da duk suna wannan wa. kun ga taron mun nan kun ga taron mun nan ban manta kwanaki can na zo tunde bawan Allah kwara ɗaya tallinta ta ne ya ɗauki nauyin gina masallacin juma'a Allah ya ba shi ƙarfi da ya dauko gidan masallacin juma'a ka dauka ginin zamanin annabi suleiman ne ba a taka burki ba sai da aka kai karshe ku je ku ga aikin da bawan Allah kwara ɗaya tallin tare ashe bai wa mu shigo gari irin wannan a ce mun tashi mu ma ba mu bada sadakar mu mun bada gudunmuwar mu a ciki ba ya ku bayin Allah mu ba da gudunmuwar mu mu gaya mutanen tunda za su ƙara tsayawa da kafafunsu a wajen harka addini matasa ne sun sha kunna. sun ce aƙida sun ce sunna forward sun ce forward ever backward never kullum na kan gaya muku matsalar mu a sunna ba ta malamai ba ci ba irin malamin da babu shi a izala haka ne ko ba haka bane karkashin rumfar nan doktoci akwai doktoci to be wayan da nan kusa za su zama doktocin akwai farfesoshi akwai masu digiri da digirgir da digirgir akwai alalamomi su alalama na su gwandu ko da aljanu za su iya musa bayan dai karatun qur'ani kuma yanzu idan ka zo da dab da kyar za a kwashe shugunan malamai da alalamomi da ke karkashin shirin duk inda ka zagaya najeriya haka ne akwai likitoci akwai lauyoyi akwai kwararru akwai masu basira babban matsalar mu kwara ɗaya tallin shine ya za a yi mawadatan mu su iya cire kuɗi a gina addini banda wannan babu da matsala kwanaki kuna jin wanda ba musulmi ba kwara ɗaya tallin tallin ya ɗauki maƙudan kuɗi da ya kai matsayin dala miliyan ɗari ya ba mutanen shi dala miliyan nawa miliyan ɗari da aka buga kuɗin najeriya naira biliyan goma sha biyar naira miliyan miliyan sau dubu shine biliyan ɗaya miliyan miliyan dubu shine biliyan ɗaya to biliyan biliyan bilba biliyan goma sha biyar mutum ɗaya wanda ba musulmi bai ɗauka ya ba jama'a shi kuma ko shugaban ƙasa bai taɓa yi a Najeriya ba ya dai taɓa yi minista bai taɓa yi biliyan goma sha biyar ya ba mutane shi kusa wani abin ban mamaki an kai matsayin da aka aje aka ce duk mutumin da zai iya kiristantar da musulmi kwara ɗaya tallin talka kiristantar da musulmi ɗaya ka zo karbi naira miliyan ɗaya amma aka gagara cin kuɗi kudin suka gagara ciwa kai ku ce Allahu akbar wannan kudin suka gagara ciwa mu yanzu ba zan manta ba sai da muka je wani gari ake wazi. dokta yake ga mu wani dan uwa da aka je taron da shi ya dawo yana gaya masa an samu mutane sama da mutum ɗari sun karbi kalmar shahada majalisar malamai ta gombe local government an tura masu wa'azi wani gari mai tunku can tsakanin bodar gombe da taraba wuri ne sai an yi tahiya a ruwa ayi yi tahiya a kan dutse cikin kwana ɗaya da yini ɗaya malasa da mutum da suka musulunta kwana ɗaya da yini ɗaya a wannan towa da aka yi wajen mutum dubu suka musulunta za a zo a samu mai gida a ce ka musulunta ya ce ga matar shi inda musulunta shi bai da matsala a mata waji ta ce ba za ta musulunta ba aka fara bayani aka fara tanta ce kai ta yadda sai ce ya yadda da shi da yaran gidan sai zama mutum tara ko goma sha wani abu duk musulunta a gidan a wuce wani gida da haka da haka da haka ake ta musulunta da al'umma idan ka je ka ji hannaiza to rawa ya ce a baka litsi mutum nawa aka musulunta baka ba san iyakar su duk inda ka ratsa aiki ake kowane gefe ba tare da an samu wani na musamman ya yi tanadi saboda wannan aikin ba malaman ne da su da jarumtakar wallahi eh wani bawan Allah ya ba da dubu a kai musu Du'a a Najeriya da za a tara da musu kayan aikin da ya dace a tada mutane a ce su shiga lungu da saƙo a je a yi da'awa da wahalar da muke sha din nan ma da mu shanta ba watakila wayanda za ku sha wahalar da su ma kun nuna musu musulunci sun gane alkhairin musulunci sun karbi kalmar shahada kai wallahi har yan bidiya da ake fama da su idan kun yi kyakkyawan shiri duk watsar da za su yi da ita don da ba kowa yake ji da ita wanda kage ya rike akwai yan moriyar da yake ci yanzu da Allah ka faɗa min idan ina da aikin yi ya zan iya gane kawun kai kwanansa arba'in da mutuwa har izo sadaka arba'in ya zan iya gane yau kawun ka kwanansa arba'in da mutuwa idan ka je dutsen tula a cikin jihar gombe yan uwa sun je da awa a wurin suka shiga lunguna suka hau dutse suka samu wani masallaci tsohon gini masallaci tsohon gini kusa wani abu ana sallah a masallacin amma daga limamin hammamu kowa buje yake da giya a masallaci tsohon masallaci na dutse idan an zo za a yi sallah limamin abu ke mamu abu ke sai a ce to an daidaita a ce an daidaita sai a ta surfawa sai a yi kamar raka ashirin sai liman ya waiwai ce an gaji haka ko a tsara idan an ce an gaji sai a tashi in an ce ba a gaji ba kuma sai zai to a ƙara kamar sha biyar sai a ta nausawa ku sau da abubuwan mamaki limamin masallacin ya fito da sharbi a hannun shi ya ce kun ga wannan sharbin suka ce eh ya ce sardauna ya bani sharbin kyauta hannu da hannu ya ce kun ga wannan masallacin sardauna ya hawo hannun gundutsen sardauna ya hau ya gina masallacin a wannan dutse ya musuluntar da su suka ce amma tun da sarzauna ya tafi ba su kare ganin mai awa ba sai yanzu da ahalus sunna suka shigo tun da sarzauna ya sauka ba a taɓa samun wanda ya jiwa a jurin ba sa abin da ya tara muku hankali da suka shiga cikin gari ba gidan da ba su ga fasta siyasa ba ko ta pdp ko anpp ko cpp ko gdp ko dkdp ko duzi yan siyasa sun kashe kuɗi an shiga wannan lungun duka an kai jam'iyyu an kai siyasa amma an gagara kashe kuɗi a je a kai sunna a kai tauhidi a kai aƙida a kai kalmar shahada ta gagara menene matsalar wannan ita ce kawai matsalar mun je kasar burkina faso ku zo da abin mamaki sai muka samu musulmai fa ba arna ba idan kana tare da mata sai ka ce za ka ƙaro mata kishiya in kuna zaune lafiya sai ta ce na ne dakan daka shi ka daka tankadan bakin gado bare in dauko maka kanwata uwa ɗaya uba dai sai mu zama mu biyu sai ta je ta dauko kanwata uwa ɗaya uba dai sai ta kawo sai a ci gaba da zama a ta haihu yara kike. musulmai da fawar kokari ake ya za a raba su da wannan al'adar kenan babban matsalar mu ba marasa aiki bane muna da ma'aikata wallahi akwai matasa a taron ne kawai yanzu da zamu ce muna bukatar matasa wayanda daga nan su yi ta ashabul kafi zamu tura musu da awasi ta zarce in mun ce muna son matashi dubu biyu a taron nan zamu samu haka ne ko ba haka bane kai matasa ba ku ansa ba za ku fita ko ba za ku fita ba in daga nan aka ce ku fito a wuce da awayi sanda sakon Allah ga abun hawa ga guzuri a kama hanya za a wuce ko ba za a wuce ba kenan ba matsalar mu kenan ba me matsalar mu wa zai bada dukiyarsa domin a gina addini kuma kun san wani abu dole sai mun koya wa kanmu da kanmu ya za mu koya wa kanmu da kanmu duk talautinka ka koyi za ka iya cire wani abu ka ba Allah in kana da naira goma aka nemi taimako ko naira biyar ke ka cire ka bada shi babban matsalar musulmi ba kuɗin da ke bata masa rai sai wanda ya ba addini in ya ba addini naira hamsin sai ya yi sarki bai manta ba ko mai kosai ya gani sai ransa ya ɓaci ya ci jahannam idan ma naira hamsin nasa tana nan ga kosai da dumi da yaji wannan ita ce matsala ko ba ita ce matsala ba ina gwamnoni mu me kuke jira ina ministocin mu wata yi wata me kuke jira ina yan majalisun mu me kuke jira ina sanatoci ina wai duk makudan biliyoyin nan da ake cewa ake kasartawa da sunan salari da albashi da alawansu dan ne ba za ku iya cire yana abu ku ba Allah a je a gina addini ku ga abin da Allah zai muku ina yan siyasar mu ina yan kasuwar mu ina ake dan ne ba za ku cire dukiyar kuma ku ba addini kai ya ku bayin Allah ba mu tashi daga nan sai mun cire abin da Allah madaukin sarki ya ba mu mun ba addini mm. ina yan agaji daga fara rama ni zan fara badawa ina so in an je lahira za a je aljanna Allah ya ce Muhammadu Kabiru Gombe fara wucewa gaba kai ka fara badawa to shi wannan sai na sa na wasu yawa to sai ka maida ta da kace ta wannan kai ku shirya za ku ba da gudunmuwa a shirya kuke za ku ba Allah wanda bai zo da shi ba kayyata da hankalinsa la yukallifullahu nafsan in dai baka zo da abin da zaka iya ba ba ta da hankalinka wannan niyyar taka da ke zuciyarka Allah ya gani kuma yin Allah ya da sai an yi bota da kai wajen ladar da za a bayar ta wannan gudunmuwa da za mu bayar amma idan ka san Allah ya ga akwai ko da kwandala kwara ɗaya ta lantarki aljihunka raba biyu ba Allah futuka mai da futuka aljihunka kai ko mai Allah zai maka gobe ina ya agaji eh agaji suna ina ku tashi ku zagaya ku cire hula ku nemi gudunmuwa duk ɗan agajin da ya cire hula kuma in akwai ko naira ashirin ce aljihunka ka'ida ta farko ciro ta jefa cikin hular Allah ya ga kai ma ka sa gudunmuwarka ka zagaya ka ga yadda Allah zai sa hular taka albarka ku zagaya ku shiga a furmutsa a danna a tafi can ciki ko ina a je a zagaya ya hanyar zuban ban yana motsi haka yan agaji suna zagayawa kai manzon nan falbaibuhu lahu adaban kasira sai Allah ya ce me wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'u ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijarati ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin ينجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم ذلكم خير لكم إن in kuntum ta'lamun me ta zai musu alaran ba ya gubir lakum zunubakum wa yudkhilukum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyiba wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn ذلك الموز العظيم انفروا كفافا وثقالا انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ها أنتم هؤلاء أنتم هؤلاء تدعون في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا نعهم من لدنا أجرا عظيما هديناهم صراطا الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة يا أيها الذين آمنوا آمنوا هل أدلكم على تجارة تنتم Ni Allah zai musu alaran ba. Tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum. Zalikum khairun lakum wa in kuntum ta'lamun. Ni Allah zai musu alaran ba. Ya gufir lakum zunubakum wa wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم انفروا كفافا وثقالا انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ها أنتم هؤلاء في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم من لدنا أجرا عظيما me الذي كان kara musu da shi hadainahum مسك ختامه وجزاؤه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام حراس العقيدة ikiwani fillahi wa akhawati fil islam uhayyikum bi tahiyyati al islamiyyati al karimati al fadila tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarkatu. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan gari na ɓaure ɓaure local government a kuma wannan jiha ta katsina jihar matasa da turnuku da suna da izala da da da ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na musulunci ga bayan allah sun fito daga wurare masu nisa sun gangaro zuwa ɓaure ba domin komai ba sai saboda jin kalmar allah allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan taro namu ina addu'a Allah ya sa masa albarka dazu ake lissafa wasu daga cikin manya da suka halarci wannan taro yanzu nan kamin na taso shag yakub musa hassan katsina yake sanar da ni cewa ai wato ciyaman na mai addu'a local gamman shi ma muna tare da shi a wannan wuri tun da aka fara wannan wa'azi har zuwa yanzu Allah ya saka masa da alkhairi da sauran ɗimbin jama'a da suka halarci wannan taro kuma ga alama wannan taro na ɓaure Allah ya sa masa albarka ga gingima gingiman malu sun halarci wannan taro wacce rumfa da kuke gani a baya idan ka je ka leƙa ƙarƙashinta manya-manyan timatiman ɗima-ɗiman gingima gingiman maluma na suna ne aure wanda da za a ci gaba da wannan wa'azi hatta madana ilfajar malamai ba za su yanke ba kan wannan membari shi kansa jagoran turnuku Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina Sautu suna muna tare da shi a wannan wuri Dr. Abdullahi Sale Al-Pakistani Al-Kanawi Al-Maki Al-Madani Al-Kashinawi shi ma muna tare da shi a wannan wuri shek Sani Ashir Kano wannan matashi ɗan kunar bakin wake da turnuku sunna tak bid'a san muna tare da shi a wannan wuri Sheikh Abdul Basir Isa Ungo bai kawo Allahu akbar tazun nan Sheikh Muktar Zindar ya sauka daga kan wannan mimbari yanzu yanzu nan da dumi dumi Sheikh Aminu Daurawa ya hau kan wannan mimbari ya karantar da mu sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai su Sheikh Khalid Usman Khalid Jones da sauran maluma waɗanda ba za su kirgu ba sai Allah ya kai mu gobe da safe Allah ta'ala ya sa mu dace hausawa sun ce lokacin abu a yi shi wai an samu wani mahaukaci idan ana zabi sai ya shiga ɗaki ya kunna wuta ya kulla ƙofa ya kulla windo ya saki labule ya ruhu da bargo idan kuma ana sanyi sai ya tafi bakin kwari ya kwana a can cikin ruwa sanyin asuba da dukan shi in an ce lafiya ya ce lokacin abu a yi shi watakila wannan yana daga cikin dalilin da ya sa darasi da aka bukaci na tattauna a kansa a wannan mimbari wato haƙoƙin shugabanni a kan talakawa da haƙoƙin talakawa a kan shugabanni a tsari na addinin musulunci jama'a ku ce Allahu akbar wannan darasi yana da muhimmanci kwarai da gaske yanzu na Sheikh Aminu Daurawa ya fara tattaunawa akan wasu matsaloli da suke da alaka da tsarin shugabanci na musulunci wanda rashin wannan <clears throat> shi ya haifo mana dukkan matsalolin da muke fama da su a Najeriya yanzu ya gama magana akan matsalar tsaro ban mantawa Dr. Abdullahi Sale Pakistan yana ba mu labari ya taso daga Sokoto zai je Kano <clears throat> sai da ya kusan yin kwana biyu a kan hanya bai isa ba tsakanin Sokoto da Gusau sai da ya kusan yini ɗaya. kun san me yake faruwa duk inda aka gangaro sai su samu jami'an tsaro 'yan sanda su ne masu tare su su ce ku dakata ku dakata in sun ce me yake faruwa sai su ce nan gaba ana fashi in kuka wuce duk abin da ya same ku kuka jiyo karshe sai a zauna da su da jami'an tsaro ko jami'an tsoro wai ana jira 'yan fashi su gama fashi tukunna a fara wucewa sai ga su cirko-cirko ga masu uniform ga su su kuma a cikin personal dresses a tsatsaye can ana cikin jira a game zai faru an kura wa hanya ido sai wani ƙwararren jami'in tsaro sai ya magana sai ce jama'a da Allah a saurara sai aka saurara ya ce a matsayina na ƙwararren jami'in tsaro masanin harkar tsaro na gano tsayuwar mu a wannan wuri tana da hatsari kwarai da gaske aka ce ƙwararren jami'in tsaro wani hatsari take da shi ya ce to a experience irin nawa na professional a harkar tsaro yanzu kun ga inda ake fashin nan a san gaba mu ne aka ce kwarai da gaske ya ce to tana yiwa in sun kammala fashin su kara gaba ta can kun ga bamu da matsala aka ce haka ne ya ce to idan ta ɓaci in sun gama fashin ba can za su yi ba tanan nan za su biyo to in suka biyo ta suka same mu a wannan wuri akwai matsala ina bamu shawara a ɗauki mataki aka ce kwararren jami'in tsaro da mataki ya kamata a ɗauka ya ce bolfauri da gaggauta fararru farilla da kowa shiga daji to ka faɗa mu a ƙasa irin wannan to ta ƙaƙa za ka ɓullo harkar tsaro a cikin ƙasa irin wannan a najeriya a gwamnatin da ta gabata kamin wannan gwamnatin ta hau gwamnatin mai kalmasasshiyar hula a cikin wannan ƙasa aka samu an saci gwamna yawai ba ku manta ba an saci gwamna ko ba saci gwamna ba gigi. gwamna ne wai barayi sun sace gwamna a cikin ƙasa ba gwamna yana kan kujera ga tsaro ga intelligence ga protocol ga security ga adc ga cso ga ga wai amma wai aka sace gwamna aka ɓoye shi a toilet ana mika masa teba ta ba shi ya fi bakanta wa al'ummar Najeriya rai ba sai hukuncin da aka zartarwa barawon gwamna kun san hukuncin da aka zartarwa barawon da ya safi gwamna hukuncin da aka zartarwa barawon da ya safi gwamna shine an kore shi daga jam'iyya an kore shi daga fati wannan shine hukuncin barawon gwamna barawon akuya kuma aka ɗaure shi a gidan kaso ɗaurin wata shidda kenan da satar gwamna da satar akuya wanne ne babban laifi a Najeriya kenan da gwamna da akuya a tsarin Najeriya wa ke gaba satar akuya ta jawo barawon ya tafi wata kida barawon gwamna ba a daure shi ko naini da ba sai aka ce an kore shi da jam'iyyar fati kenan a Najeriya da gwamna da akuya wa fi daraja a gwamnatin Najeriya to bu saurara malamai sun ce akwai abubuwa guda uku abu na farko akwai abin da ake to al'arf shine ƙasa domin babu inda za a samu 'yan ƙasa sai an samu me sai an samu ita ƙasar wanda su 'yan ƙasar za su zama suna kanta ƙasar tana yiwa ta zama a dunkule take a wuri ɗaya tana yiwa ta zama ruwa ya rarraka ta zama wani kashi sai ka tsallaka ruwa ko sai ka tsallaka wani tsibiri amma dai dukansu sun yadda ƙasa ɗaya ne za su zauna ƙarƙashin shugabanci ɗaya domin akwai ƙasashen da za ka samu ta wani gefe a yayyanke suke irin ƙasar japan da wasu ƙasashe to in dai sun yadda cewa duka ƙarƙashin ƙasa ɗaya suke to an samu al'ar wato ƙasar da a ta ne al'ummar za ta rayu har a zo maganar zaɗen shugaba har a zo maganar ya za a gudanar da harkar mulkin gaba ɗayanta bayan an samu al'ar sai a samu abu na biyu wane ne abu na biyu shine a sha'af wato 'yan ƙasa su 'yan ƙasa su ne al'ummar da suke zaune a wannan ƙasa wanda suka yadda suna ƙarƙashin gwamnati guda ɗaya tana yi wa ya zama ƙabila ɗaya suke da shi tana yi wa ya zama suna da ƙabilu daban-daban tana yi wa in ka bi silsilar tarihin daga wuri ɗaya suka fito tana yi wa in ka bi silsilar tarihin su daga wurare daban-daban suka fito amma dai sun yadda za su zauna ƙarƙashin gwamnati ɗaya a ƙasa ɗaya to wannan su ake cewa 'yan ƙasa bayan an samu 'yan ƙasa to kuma sai a samu na uku menene na uku da za a samu to a lokacin ne za a samu daula ita daula ba za ta samu ba sai an samu shugabanni waɗanda za su shugabanci ƙasar al'umma sun amince daga shugabancinsu su kuma sun zo da ƙa'idoji da dokoki wanda za a gudanar da harkokin rayuwa na al'umma yadda zai zama al'ummar ta samu tsari ana iya kwato zalunci daga mai zalunci a mayar zuwa ga wanda aka zalunta ta tsara yadda rayuwarta za ta rinka gudana cikin kwanciyar hankali to idan aka samu wayannan abubuwa guda uku to a lokacin ne ake cewa an samu ƙasar da ake gudanar da mulki a cikinta to sai malamai suka ce wannan harka ta shugabanci ita ce harka wacce take da girma domin ita ce take nuna yaya makomar ƙasar ta fuskar ci gabanta ko rashin ci gabanta zai kasance wannan ne dalilin da ya sa ƙungiyar izala duk lokacin da aka ce wani abu ya taso da yake da alaƙa da ƙasa ba ta yi shiru sai ta yi magana a kai in ba ku manta ba lokacin da aka yi guguwar ta zarce mai makalmasasshiyar hula ya ce sai ya zarce a cikin wannan ƙasa ƙungiyar izala ta yi kwamiti mai ƙarfi wanda aka fita da manyan harsoshi. sai da aka zagaye Najeriya gaba ɗaya daga bangonta na gabar har zuwa bangonta na yamma aka isar da sako aka nuna ba a gamsu ba ba a amince ba mun fara daga Lagos an ƙare a Maiduguri ba zan manta ba muna cikin garin Bidoy wato garin ainihin wato makurdi wato fadar jihar Benue a wannan rana muka samu labari cewa haƙa ta cimma ruwa ta zarce da muka ce ta lankwashe ba ma lankwashewa kawai ce ba da ta lankwashe sai ta karye da ta karye sai ta mutu da ta mutu aka binne matsiyaciya ba a mata wankan gawa ba ba a mata sallar jana'iza ba an rasa masu zaman makoki muka ce Allah ya ƙara wa matsiyaciya nauyi ƙasa bayan wannan a lokacin da siyasa ta taso zaɓe da aka yi na 2003 an yi kwamiti wanda zai zagaya ya faɗakar da al'ummar ƙasa wanda a wannan lokaci ni aka ɗora wa nauyin jagorancin wannan kwamiti da manyan hafsoshi a ciki manyan malamanmu irin su dr abdullahi sale pakistan irin su sheikh abubakar giro irin su sheikh khalid usman khalid jos irin su ainihin abdulbasir isa anguwar mai kawo da wasu manyan manyan hafsoshi sojojin sama da na ƙasa da na ruwa aka ce a zagaya cikin ƙasa domin faɗakar da al'umma jihar katsina tana daga cikin jihohin da aka ziyarta domin wayar da kan al'umma to yanzu kuma gashi an sake gangarowa ana fuskantar 2011 kuma wani abun da ya kamata hankalin al'umma ya dawo kansa muna da fahimtar zaɓe da za a yi na 2011 yana da bambanci da sauran zaɓuɓɓuka da aka yi a baya wato shi zaɓe da za a yi wannan 2011 wato zaɓe ne wato na musamman saboda matsaloli da yawa sun shiga cikinsa wannan ne dalilin da ya sa lokacin da zaka kwanta gida ka ce harka bata shafe ka ba bata ma taso ba wannan karan ana ba ku umarni daga shugaban kungiya na ƙasa baki daya cewa dukkan wani ɗan uwa halin sunna da ke da biyayya ga shugabancinsa takwas ga watan januwari za a fara rijista ta sabunta ƙuri'un zaɓe idan takwas da watan januwari ta zo an fara sabuntawa harkar kasuwa ko harkar gona ko harkar mai a dakatar da ita idan layi ya kai kilomita bakwai je ka bi ka tsaya tsayi waddaka har sai an iso kanka kayar rijista ka karɓi ƙuri'a ka hannu makami na farko da ake bukata kenan domin idan ranar zaɓe ta zo baka da ƙuri'a a hannunka to kamar soja ne a fagen daga bai da makami duk abin da za a yi ya zama aikin banza ƙa'ida ta farko yankawa kanka yankawa hajiya yankawa amarya da uwar gida da tsakar gida da dan auta da mai kowa ku tabbatar da kun yanka masa ƙuri'a ƙuri'a ta tana hannu yo ai hatta tansan za ka zo aka kirga ta nuna ko bata nuna ba ta nuna za mu ga yadda za a nuna wa musulmi wai shine bai da yawa a Najeriya wai wanda matar ki kwara ɗaya tallin tar sai ka ce idan dafa ƴaƴansa uku wai zai kwatanta adadinsa da musulmi mai mata hudu ƴaƴa arba'in da bakwai kai wani ma bai san adadin 'ya'yansa ba sai dai a kira uwar gida da amarya da ta tsakiya da tsakar gida a zo a zauna a miƙo masa kalkuleta ya ce uwar gida ya yanki nawa ta ce sha tara mai bi mata ta ce sha bakwai ke tsakar gida ta ce akwai sha biyar amarya ta ce akwai tara sai a haɗa sai a ba da total sannan a gane lissafin yayansa kenan wannan ya nuna idan har an ce demokuraɗiyya ce za a yi ƙa'idar demokuraɗiyya shine majority have their way majority carries the board. Democracy is government of the people, by the people, for the people. Idan irin wannan gwamnatin ce ake so a asasa, to za mu ga irin gwamnatin da za a asasa. Da ƙarfin Allah sai an ceci Najeriya daga halin da suke ci. Wannan shi ne ƙa'ida ta farko da ake bukata ya ku ‘yan uwa ku riƙe ta gamgam. Menene ƙa'idar? Kowa ya tabbatar da yana da ƙuri'a hannunsa. jam'iyyu da ake da su a cikin ƙasa ku shiga cikin jam'iyyu ƙungiyar izana ba ta da wata jam'iyyar ta ce jam'iyyar ta ce ita ba jam'iyya ce damuwarta ba menene damuwarta damuwarta ɗan takara ɗan takarar ne yake ɗaukowa a ɗora shi a sikeli a auna nauyinsa a auna nauyin aƙidar shi a auna nauyin fahimtarsa a auna nauyin amanarsa a auna nauyin adalcinsa A da auna nauyin basirarsa da kwarewarsa da experience ɗinsa da zai gudanar da al'umma wannan shi ne abin da muke bukata rigima akan wannan jam'iyya kaza ce wannan jam'iyya kaza ce ba damuwar mu ba ne? saboda duk jam'iyyun siyasa nan da ake da su ba jam'iyyar da muka ganta a Qur'ani ko akwai ta ana ran ma jawo mu aya inda Allah ya ce ANPP a Qur'ani mai girma ya to wal PDP ba to wal CPC wal abga wal كي بي dkk كي a kenan duka babu wannan a ciki a ita jabiya. wannan hanyoyi ne na tsare-tsare harka ce kawai ta duniya ta sana'a ta mai ta neman abinci to wannan ba matsala ba ce duk jam'iyyar da kuke so ku shiga in kun ga dama ku shiga jam'iyya ɗaya ku ci ya rage naku in kun ga dama ku shiga jam'iyyu daban-daban ya rage naku wannan duk ba matsala bace daman qur'ani ya ce walaysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an ta alaikum junahun an ta'kulu jami'an washtata fa idza dakaltum buyutan fasallimu ala anfusikum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah tahiyatan من عند الله مباركة طيبة فرصة فرصة فرصة فرصة Allah madaukin sarki ya ce walaisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an ba laifi ne a gare ku bayan kuka dama ku taru ku ci a ƙwarya daya aw ashe tata ko kowa ya ci a ƙwarya tuwonsa wannan ba matsala ba ce. in za ku taru ku ci ƙwarya daya oho za ku ci Qur'ani yana da matsala kan wannan a musulunci bamu da matsala akan wannan ina fata an fahimci wannan wannan ba damuwa ba ce wa idan sanqa musa li qaumihi wa idan sanqa musa li qaumihi fa qul ladrib bi asaka al hajar to yayi faru fa darat min usmata min عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس قد علم كل أناس مشربهم يا يا واشربوا من رزق الله أه. ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله ملك سكيت به قد علم كل أناس مشربهم a kowace al'umma ta san inda za ta sha wannan ba matsala ba ce in an zo ci ko an zo sha in kun ga dama ku haɗu in kun ga dama ku rarraba wannan ba matsala ba ce akwai ma hikima mai yawan gaske a samu wasu daga cikinku suna waccan jam'iyyar wasu daga cikinku suna waccan jam'iyyar wasu daga cikinku suna waccan jam'iyyar zai zama a kowace jam'iyya kuna da wakilci ko ba ku da wakilci zai zama a kowace jam'iyya kuna da wakilci duk da ta birkita akwai wakilinku menene muke bukata da muke bukata kawai shine duk jam'iyyar da za ka shiga ka shiga da kyakkyawan niyya damuwarka shigarka jam'iyyar gwagwarmayar da za ka yi ayi daka da za ka yi shine ka ga cewa ka jawo al'ummar ka alkhairi ka jawo sunna alkhairi ka bantaro ka kawo sunna ka yi amfani da wannan dama ka iza sunna ta yi gaba domin in kun ce gaba ɗaya jam'iyya ɗaya kuka shiga ma to watakila jam'iyya ta zama ba ita ce mai nasara ba idan ba ta yi nasara ba jam'iyyar da ta yi nasara ya zama ba ku da wakilci a ciki an samu ci gaba ko an samu koma baya a koma baya aka samu wannan ita ce hikima da ta sa annabi wato ainihin ayyub alaihi salam lokacin da ya tura 'ya'yansa zuwa ainihin wato masar yayin da za su shiga cikin gari yana da hikima ta yana so ko Allah zai sa su ci karo da annabi Yusufa ai akwai ka'ida da ya ba su wata ka'ida da ya ba su yace kada su shiga ta kofa daya don in ba ta na annabi Yusufan yake ba sun yi misin din shi gaba daya amma in sun shiga ta kofofi daban-daban to ko ta ina yake ne za a samu wanda ya rutsa da shi ne an samu bukata ta biya yace ya bani yazhabu يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقه لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقه wannan shi shi mace ta annabi ayu yace ya bani ya ku yayana la tadkhulu min babin wahidin kada ku shiga ta kofa guda daya domin ta kofa daya kuka shiga in ba ta nan annabi yusuf yake ba to kun yi misin din shi ba za ku same shi ba hikimar da za ku yi wada kulu min bi mutafarrika idan za ku shiga ku shiga ta kofofi daban-daban wannan ya shiga ta waccan kofar wannan ya shiga ta can wannan ya shiga ta can to watakila in wannan bai ci karo da shi ba wancan sai ya ci karo da shi bukata ta biya in shi bai ci karo da shi ba wannan sai ya ci karo da shi bukata ta biya kenan kuma idan kuka shiga jam'iyya guda daya ana iya samun matsala idan ba a yi nasara ba amma in kowace jam'iyya kuna da wakilci in wannan bata kafa ba wannan za ta kafa da wakilanku a ciki in bata kafa ba wancan za ta kafa da wakilanku a ciki in bata kafa ba waccan za ta kafa saboda haka ya kuya yan izala la da min babin wahidin wa dakhulu min abawabin mutafarriqa idan kun tashi shiga kada ku shiga ta kofa guda wato annabi yaqo kada ku shiga ta kofa guda daya idan za ku shiga ku shiga ta kofofi daban-daban wannan ne hikimar da yasa duk lokacin da aka zo ake faɗakar da yan uwa me ke da muhimmanci dan takara wane ne ake gani nagartacce idan wannan jam'iyya a mataki na kansila ta tsaye da mutumin kirki mai amana wanda ya dace sai ku ranta ba masa ƙuri'a a mataki na man na lokal gamman sai ta tsaye da shirgegen barawo sai ku shirga shi da ƙasa a mataki na gwamna sai ta tsaye da mutumin kirki sai ku ba shi ƙuri'a a mataki na shugaban ƙasa sai ta tsaye da mai yan malfa sai ku marƙwata matsayaci da ƙasa kenan ka'idar kenan wannan shi ne babin abu da kan zabo shi wannan babi ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske me ake dubawa abinda ake dubawa wato a ga yaya za a samu mutanen kirki masu amana masu gaskiya wayanda za su iya riƙe amana al'umma wayanda za su taimaki wannan addini da muke ciki wannan sunna za su bata gudunmowa matsala da muke ciki ta talauci da matsala ta yunwa da matsala ta ciwuka da suka yi ambaliya cikin al'umma da matsala ta rashin tsaro da matsala ta rashin wutar lantarki da sauran matsaloli da ake fama da ita wanda sai da su al'umma za ta ci gaba to a samun wa'annan matsaloli an samu jagora tsayayye wanda zai iya ainihin wato kwato mana shekaru da dama da suka wuce kowa ya sani wannan addinin namu da wannan al'umma tamu an cutar da ita an mai da ita baya an karya tattalin arzikinta a jihar Kano kawai saboda ba musu matsalar wutar lantarki da aka yi kamfani guda ɗaya bincike ya tabbatar da kamfani sama da ɗari uku suka durkushe kamfanonin nan da suka durkushe banda Allah ba wanda ya san al'ummar da ke ciki masu cin abinci wanda an mai da su marasa aikin yi mun san yadda aka yi marginalizing din al'umma a dukkan harkokin rayuwa mun san yadda aka yi sai da aka kai ga wannan ƙasa ana ƙoƙarin a rijista na bankuna bankuna guda ashirin da suka rijista suna da deposit na 25 biliyan naira sai da aka yi rijistar banki ashirin bamu da ko ƙwara ɗaya tallin tala a wannan yanki namu da al'umma take ciki sai da aka mai da al'ummar mu baya ta kowane gefe muna buƙatar mu samu shugaba jagora kwakwara wanda zai ɗabi al'ummar Najeriya gaba ɗaya tafi da su matsalolin da aka haifar mana na musamman kuma a ɗauki mataki na musamman ba don komai ba sai domin a ga an warware su Allah ta'ala ya samu dace wasu haƙoƙi ne al'umma take da su akan shugaba al'umma tana da haƙoƙi akan shugaba duk shugaban da aka tsayar to ana buƙata wannan shugaba sai ya ɗauki nauyin waɗannan haƙoƙi idan bai ba da su ba to in kiyama ta tsaya wato yana da tuhuma a gaban Allah madaukakin sarki kamin ku zaɓi shugaba sai kun tsaya kun ga shugaban zai iya kawo muku waɗannan haƙoƙi ko ba zai iya kawo muku su ba Allah ta'ala ya samu dace menene haƙƙi na farko haƙƙi na farko kamar da ɗan uwa ya faɗa shine himayatu din wato tsara addini dole ne a samu shugaban da zai tsara addinin al'umma yaya za a samu shugaban da zai tsara addinin al'umma a tabbatar da cewa an ba al'umma dama na aikata addinin ta aikace shari'ar musulunci da muke tafa fituka a ba mu dama mu yi don mu musulmai ta shafa babu arne ko kwara ɗaya tallin tallin ta shafa mu ga cewa ana aiwatar da addinin musulunci kamar yadda yake rubuce a littattafansa ba wai wani ne zai zo ya faɗa mana ya za mu yi musuluncin ba a wanda ya saukar da musuluncin ya faɗa mana ya za mu yi shi to lallai ya zama na za a ba dama addini mutane su aikata shi aikace kuma a ɗauki matakin bashi kariya ba zan manta ba ba da daɗewa ba 'yan satuttuka kaɗan da suka wuce an yi wani taro na 'yan bidiya a kaduna wani shirgege malami na bidiya ya sha bidiya ya ƙoshi a cikin kalmar da yake faɗa sai yake cewa wai da a zaɓi ɗan izala ƙara a zaɓi kirista kun san hikimar da ya ya faɗi wannan magana mun san me aka mashi a wannan tawagar da za a je aikin hajji an ɗauko shi an sanya shi a tim na amirul hajji wayanda suka ɗauko shi suka sa shi a tim na amirul hajji kuma an san su yana nan kuma cikin tim na amirul hajji wai saboda an ba shi memba kawai a tim na amirul hajji to bari ya farraka kan al'ummar najeriya wai da zaɓi dan izala ƙara kirista wato a fake a fake ta ƙarƙashin ƙasa mun san wayanda yake yi wa aiki wayanda suka ba shi memba a tim na amirul hajji sai dai ku ce Allahu akbar wallahi tun a wurin Allah ya fara nuna masa aya nan take a cikin jama'ar aka fara watsewa suna cewa wannan zancen banza zancen wofi in kai baka san me yake faruwa ba je ka jos ka ga abin da yake faruwa za ka gane da ɗan izala gwanda kirista ko da kirista gwanda ɗan izala za ka san wanda za a gane kenan wannan wani abu ne da yake kai tsaye to in an samu shugaba da zai tsare addinin al'umma wannan ba zai samu gindin zama ba ba za ku manta ba na taɓa gaya muku wani abu da ya faru shugaban ba ma musulmi ba ne abin da ya faru a kasar togo na je lome babban birnin kasar togo sai na samu babban markazi da babban masallacin juma'a na fadar ƙasa kafital ta kasa a lome sai na gashi a hannu ahalin sunna sai na tsaya ina mamaki sai nake tambayar limamin masallacin shek zakariya ya aka wannan masallaci ya shiga hannunku yace in na faɗa maka abin zai baka sha'awa yace rikici aka yi ta yi tsakanin ahalus suna da yan bidiya akan wannan masallaci shugaban ƙasa ba musulmi ba ne da matsalar ta masa yawa sai tattaro aka kira ahalus suna aka kira yan bidiya duk suka zo aka zauna kan teburi yace rigimar nan ta ishe ne haka ne ya kawo ta yan bidiya suka ce wa'annan sun zo da sabon addini mu kuma ina inna wajarna na kazalika yaf'aluna suka ba da yan bilin bito su suka gama aka ce ku ba ahalus sunna suka ce mu muna tsere kan addinin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba a bauta wa Allah sai yadda wanda ya zo da addinin ya karantar su kuma sun kirkiro abubuwa da wanda ya kawo addinin bai san da zaman abubuwan ba muka ce ba mu yarda da su ba da rikici ya rikici matsala ta gagara cinyewa ku za abin da ya faru sai ce to ku dakata duk shekara ina ganin kuna zuwa maka ne ke kai ku suka ce ai annabi mu a can aka haife shi yace to in kuna sallah na naga kuna kallon eastern direction wanda safa ne suka ce ai dakin ka'aba shi ma a can maka yake can annabin ku yake suka ce can dakin kaba ya ce to matsala ta riga ta kare ku tashi ku tafi amma warware matsala sai nan take rubuta takarda lokacin sarki fad yana da rai sai aika wa sarki fad ce yana so kasar ta rigima addini ta taso shi kuma ba musulmi bane bai san musulunci ba a turo masa malaman da suka san musulunci yan garin annabi muhammadu wanda ya kawo addini da yan garin madina inda annabin ya mutu a nan kabarinsa yake masu kallon ɗakin ka'aba daga su sai ɗakin bugun daga kai sai gola penarin ki suke harbawa <laughs> ce to irin wayan ne yake so a zabo musu su zo wayan da suka san addinin su warware masa matsala kasarsa ana kaiwa ana processing sarki fara sai ba da dama ta hanyar embassy na Saudiya kawai sai ga wasu gingima gingiman malamai suna sauka a Lome ka ga malami ya sha gemu ya sha saje ga hana ƙarya ga ɗagaggen wando ga ashwaki yana zawa yana subhanallahi walhamdulillah sai ga irin wa'annan jibga jibgan malamai sun fara sauka bayan sun sauko aka ba shugaban ƙasa labari yace to a je a kira ahlus sunna da yan nan da ke aka je aka tattaro su yace to ayi wa wa'annan bayani da yaren da za su ji abin da yasa na kira ku ku yi wa'annan tambaya ku yi wa'annan tambaya ku gano mun suwa yake kan original addinin da annabi muhammadu ya mutu a kai idan kuka gano mun wayannan suke kan addinin annabi muhammadu kun na naku nan take aka ce ku yan bidiya ku yi bayani suka ce to ai su ahlu sunna sun zo da sabon addini abin nan da iyaye da kakanni ana yi kuma dan ta maulide din nan da muke yi muna dan maulidewa ai ko ina ana yi a duniya don an ga yana da kyau ana yi a iraki ana yi a cote d'ivoire ana yi a Gana da kuwait da masar da da da da a nan najeriya ba hujja da ake barawa ba nan ma na jirgin da malamin bidiya na ce to maulidi nan an ce bata ne ya za ana yi a Ghana da Niger da Burkina da Kamaru da da Allah wannan hujja ce ana zina a Ghana ko ba yi ba ku an samu ba a Togo ana zina ko ba yi a Burkina Faso Cote d'Ivoire Equatorial Guinea Masar Iran Iraki Kuwait Jordan duk ana zina kenan mai kyau ce saboda ko ina na yi suka da gama ebilin bitos aka ce to ahlus sunna mai za ku ce nan take ahlus sunna suka fara jan aya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya turo huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kulli wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكاتم النبيين وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمينا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يأكل nan take ahlus sunna aka fara jero aya can yan bidiya ke magana larabawa sun kura musu ido suna ta'ajjubi suna ganin shirme da rudu ahlus sunna suna fara jan aya ana koro hadisi ana wa fi riwayatin li muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd aka fara korowa ana koro aya ana koro hadisi larabawa nan take sai sarki yaga sun fara girgiza kai suna na'am na'am haka za haka za sahih sahih daba daba ana kammalawa shugaban kasa ya ce yaya su wane ne suka nuna ahlus sunna suka ce haula alal kitab wa sunna ala fahmi salafina salih ya tambaya wata tafi ne aka ce wayannan su ne kan yace they are the true muslim aka ce yes islamic religion brought by prophet muhammad aka ce yes ba faransa ne da faransanci yake magana yace yace what of god aka nuna yan bidiya laraba sai kale suka ce bidiyon bidiyon bidiyon sarki kale sai ce ha what mean aka ce bi yace oh i now understand they are they are muslim christian aka ce yes no muslim christian yace somewhere around the border aka ce yes they are somewhere around the border ya ce no you should either be muslim or be christian but somewhere around the border it is not good and i don't like it i don't like it hmm. yace ahlus suna ku tashi ku je ku dauki masallaci ku ci gaba da ibada ya ce ku kuma wannan farin kyallon duk wanda ya sake shimfiɗawa jandarman da ke kusa ya zungure shi da kafa a kunkuru shi yasa sai ka zagaye lome gaba ɗayan ta baka isa ga wannan kyallen an kewaye shi ba mm. addini ya samu kariya ko bai samu kariya ba mm. an tsare sunna ko ba tsare ta ba to gwamnati ana bukata abin da za ta yi ta tsara addini wannan ne dalilin da ya sa ko gwamnatin Saudiya da yake an gina ta akan wannan tsari ta ba addini tsare kariya ba hada ka kai addinin da kake so ba sai dai ba za ka gurbata musulunci ba ba ka isa musulunci ka gurbata shi ba shi yasa duk wannan shegantaka ko ga ba iya can ko ana iya can bai wannan ne dalilin da yasa kuka ga suka kirkiro sabuwar madinar su domin madinar annabi muhammadu ba harka su ake yi ba kayan su baya sayi wa can maka annabi muhammadu kayan su baya sayuwa wa can shi yasa suka ce bari su yi me bari su kirkiro tasu wacce za a ci gaba da gudanarwa kenan wannan ya nuna maka yadda ake bukatar kare addini kuma shi mai cewa ai ko ina ana yi maulidi an yi ina an yi ina sai wani ce ana gabar mana, to a saudiya ma ana yi ya ce eh, a saudiya ma muna yi amma a cikin gidan daji. aka rama kalla me yasa aka boye a cikin gidan daji ba a fito da shi fili kamar yadda aka fito da sauran fili ba wannan ita ce ka'ida ta farko da ake bukata gwamnati da karewa al'umma in kiristanci za ta yi ba za a hana ka ba amma addinin kiristan a ba shi kariyar da yake bukata a bashi masu yin musulunci ba za a hana su ba a ba addinin nasu kariyar da ya kamata a bashi wannan shi ne ƙa'ida ta farko da ake bukata shugaba ya tabbatar da haƙƙi ne da al'umma suke da shi a kansa haƙƙi na biyu shi ne himayatul hurriyat wato complete protection of fundamental human rights a ba da cikakkiyar kariya ga haƙoƙi na ɗan adam akwai haƙoƙi da ɗan adam inda yana rayuwa a bayan ƙasa yake da su idan ka duba constitution da ake da su na ƙasashe za ku ga ana magana fundamental human rights idan ka ɗauki constitution na Najeriya go to chapter 4 of 1999 constitution of the federal republic of najeriya za ku ga an yi magana akan fundamental human rights haƙoƙi da ɗan adam yake da su wanda ya kamata a kare masa su sai dai idan ka zo a aikace ne za ka samu a aikace ba za su faru ba duk da cewa suna nan a rubuce to musulunci ya zo da haƙoƙi na ɗan adam da ake buƙata a kare wanda haƙƙi ne na gwamnati ta tabbatar da cewa an kare waɗannan haƙoƙi na ɗan adam yake da shi haƙƙi na farko shine hurriyatu zat shi zatin ɗan adam a bashi kariyar da ya kamata a bashi zatin ɗan adam a bashi kariyar da ya kamata a bashi wata kariya ce ya kamata a ba zatin ɗan adam kariya ta farko Ɗan adam halitta ce mai daraja da Allah ya girmamata mata ya karrama ta bai yadda a zubar da jininta haka nan a banza ba dole ne ya zama an dauki matakin da za a tsare jinin dan adam ba a kashe ɗan adam haka nan ba gaira ba dalili ku kalli yanzu abin da yake faruwa gwamnatoci suke shirya yadda za a kashe dan adam yanzu zaɓuɓɓukan siyasa suke zuwa duk ɗan siyasa sai ka samu ya tara kuɗi ranar zaɓe zai sai kwaya da bula da ashana a ba matasa wiwi su sha su bugu a danka musu makamai su rinka yawo suna cin zarafin jama'a suna kashe jama'a abin da yake faruwa kenan kuma shi yake faruwa ba a rinka ta'addanci banda Allah ba wanda wanda ake kashewa kuma saboda cin amana ba za ka taba ganin 'ya'yansu a ciki ba kun taba ganin wani gwamna zai fita kamfen sa suka sha kobula suka riko adda da gariyo suka biyo shi suna ko za a mutu sai babana yayi kun taba gani ta yayan wa ƴaƴan talakawa su ina su suke su sun kai su turai karatu ƴaƴansu suna singapore ƴaƴansu suna miami ƴaƴansu suna las vegas ƴaƴansu suna manchester university ƴaƴansu suna cambridge university ƴaƴansu suna middlesex university ƴaƴansu suna chicago sai ƴaƴan talakawa irin shegantaka da ta shigo cikin addinin bid'a sai ka ga malamin bid'a ya sauka a garin ku da alkebban sa ba guga sai ya fara muku lissafin banza da wafi ya zo da yara kanana ya ce duk 'ya'yan ne da jikoki ya ce duk mahaddasan qur'ani ne ɗana arba'in duk hafizai ubana hafizi ni hafizi uban ubana hafizi ɗayana da mace da budurwa da bazawara da ta tsakiya da karama da ɗan auta duk sun haddasa qur'ani akara makallahu to mun ji amma akwai gaskiya da adalci ana gafarta mana ka tattara 'ya'yanka ka ɓoye cikin gida kai ta koya musu qur'ani su zama alarmomi dan ka san qur'anin ne mai ci 'ya'yan talakawa kuma ka rataya musu tarbi a wuya kowa sai ka ce in ya muri da tsakiya ka ce musu ku zikiri har sai an ce ko haukace kawai ka mai da 'ya'yan talakawa mahaukata a cikin gari kawai su fito suna Allahu Allahu Allahu Allahu kai kuma 'ya'yanka ka tattara su ka ɓoye su a gida kana koya musu qur'ani irin wannan shagantaka ta 'yan siyasa ita ce wata aka shigo da ita cikin addini kai wannan ita ce ka'ida ɗan adam zatinsa yana bukatar kariya Allah ya girmama ɗan adam ya faɗa a ƙur'ani mai girma ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر بني آدم وعملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات نعم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله ده كيف يتي ولقد كرمنا بني آدم حقيقة من جرم يا النبي آدم إن جاء الله مدوكين سركي وعملناهم في البر والبحر من دوكيسو أكن تدو mun ɗauke su a ruwa in ji Allah maɗaukin sarki wa razaka min at-tayyibati mun azurta su da dadadan abubuwa in ji Allah maɗaukin sarki wa faddalnahum mun bibita su ala kasirin a bisa da yawa mimman kana tafzila daga wayanda muka halitta da yawa Allah ya fifita yan adam akan aljanu ya fifita su akan dabbobi ya fifita su akan tsuntsaye ya fifita su akan kwari dan adam halitta ne mai daraja ba a yadda a kashe dan adam hakan nan ba ji ba gari ba ku ga yadda ake kashe yan adam a Najeriya duk wanda ya mutu shikenan ya mutu an gama kai shugaban shari'a gaba ɗaya na Najeriya a baya ministan shari'a an kashe shi haka ne an gano wanda suka kashe shi wani ministan shari'a gaba ɗaya ya kashe ba san wanda ya kashe shi ba yau hmm. kai an kashe Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano an gano mana wayanda suka kashe shi ba gano ba kenan akwai tsayuwa akwai tsaro na rayuwar ɗan adam ballantana abubuwan da sai da su ɗan adam ke jin daɗi ba zuba na aminu da rawa yake faɗin muhimmancin hanyoyi domin sadarwa sai na umar radiyallahu anhu jaki ya ga yayi tuntube sai aka ga hankalinsa ya tashi aka ce ya amir al-mu'minin hankalinka ya tashi saboda jaki ya yi tuntube sai yake cewa kai ku saurara law atarat baglatin fil iraqi la kashitu an yus'al anha umar yawm al qiyama sayyidina umar yace da jaki zai tuntube ba ma nan madina headquarter ba a ƙasar iraki yace sai na ji tsoron kar Allah ya tada ni ranar tashin alƙiyama ya ce me yasa ban majakin kwanta wacce zai bi ba wa jaki jaki dalla tambaye ku da jaki zamanin sayyidina Umar da ɗan Najeriya mutum wanne ya fi daraja ba samun ba da jakin zamanin sai na umar da ɗan najeriya a halin yanzu wane ne aka fi damuwa da rayuwar shi jakin zamanin sai na umar ya fi ɗan najeriya gata yanzu wane ne yake kwanta bai yi bacci ba saboda motar ka ta bugi zami ta kai waye kwana uku da suka wuce mun je kebi wani a samin da kungiya ta tura mu karkashin jagoranci shagya ko busa kamin mu dawo kan hanya sai da ya ci taya dr pakistan sai da ya ci taya biyu wai daga kebi kawai kamin a zo kano mala yakubu ya ci taya ala rabba da ciki ga tilawa amma akwai wanda ya kwana da bakin ciki shugaba wanda ya kamata ya hanya ya damu cewa eh, ala ramma ya ci kafa eh, malam yakubu da zuk kenan da jakin wancan lokacin da ɗan najeriya wasu dama dama kai ku taunara ku ci wai ni ina tambayar shugabanni a najeriya let me ask you a simple question please answer me wai me yake faruwa kullum ba ku da yawa sai kasashe yau kun yi turai yau kun yi america yau kun yi faransa yau kun yi asia gobe kuna dubai jini kun nausa wai kasashen da wuce zuwa dinnan kuna ganowa ba ku ganin developmental process da suka yi a wurin ba ku ga ci gaba da wayannan kasashe suka samu wai da ya amfani yawon ku kasa kasa idan za ku je ku gano ci gaba ba za ku ɗauko ci gaban ku kawo ƙasar ku ba hanyo da kuka je Amerika haka hanyoyin hanyoyin su irin na Najeriya ne da kuka je Ingila haka hanyoyin su yake Faransa da Germany haka hanyoyin su yake kai alhazan Najeriya ba ku je Saudiya ba kun je Saudiya ko ba ku je ba haka hanyoyin Najeriya suke da Najeriya da ƙasar Saudiya wallahi Najeriya ta fi ƙasar Saudiya arziki abinda suka fi mulli da shugabanci mai kyau Najeriya Airways da alkududul jawiya a Saudiya, Saudi Airlines lokaci ɗaya aka assasa su da najeriya Airways da Saudi Airlines. Yau Saudi Airlines suna da jiragen daban da Allah babu wanda ya san adadin su. Tun shekaru da yawa suke da sama da jirgi 800. Yau Najeriya Airways ba mu da jirgi ko kwara ɗaya tallin Ali a saudiya wutar lantarki a makka ma sai layin kusa da ɗakin ka'aba za ga wutar lantarki tsofaffi da suka je aikin hajji yau saudiya ba su ma san me ake cewa matsalar wutar lantarki ba wallahi ina fira da wani yaro ana ce masa muhammad direban tasi ne nake ce masa ana ɗauke muku wutar lantarki sai ce bai gane ba yace ke nace wutar lantarki a ɗauke ya shure ta gulab ya mutu nace a a ɗauke wutar ya shure ta baka biya ba a zo a yanke nace a yi black out na yi sama da minti talatin ya gagara ya zai iya gano ya ake ɗauke wutar lantarki bai ba sai da ake da na maza masa lamba sai ya gane sai ka so shi tun da ya zo duniya bai taba ganin wannan ba har ya kai direban tasi ne bai taba ganin ɗauke wutar lantarki ba an zo wasan kwallo na 'yan mata na duniya wanda aka yi a bauchi aka saukar da 'yan wasa a zaranda sai aka ɗauke wutar lantarki kamin a kunna janareto wasu sun kusa su mutu saboda razana da tsoro sun ɗauka kiyama ce ta tsaya saboda su sun san ba kiyama ta tsaya ba da za a wutar lantarki ta ɗauki an girma wa zatin da adam man fetur ɗin najeriya ina ake tono shi a nan najeriya ake tono shi amma kullum tunanin gwamnatin najeriya za ta yi ta zara hannunta a bar talakawa su ci bala'i saudiya man fetur da ake sayarwa wannan gwamnati tana hawa ta rage rabin kudin man fetur yanzu idan za ka sha gas a saudiya idan ka ba da riyal ɗaya riyal ɗaya naira arba'in ne na najeriya za a baka lita biyu ko uku a dan baka canji da riyal ɗaya an taɓa yin wasa na yan kwallo da aka yi aka sauke wasu wanda aka yi a kano da sauran jihohi da aka rarraba wasu yan wasa za a tafiya da su suka ga yan black market an kasa man fetur kamar yadda ake kasa gyada a kan hanya wanda in gobara ta shi sai da Allah yi sai suke tambaya nan fa su wane ne me suke kun san me jami'an Najeriya suka ce musu sai aka ce musu a wayannan wai yan kungiyar agaji ne yan kungiyar me wai kungiyar yan agaji ne idan man ka ya kare sai su zuba maka kyauta <laughs> wai yan kungiyar agaji ne yan man ka ya kare a hanya su suna yawa sai su zuba maka kyauta shi yasa wai su zuba a cikin jarka sai suka rinka girgiza ga suna oh god eh, this is this is really very beautiful and highly appreciated saboda ne saboda ba a kimanta zatin dan adam ba ba da dauki rayuwar dan adam da daraja ba bincike ya tabbatar da Najeriya na daga kasashen da mata suka fi yawan mutuwa a dakura wajen haihuwa saboda ba wanta kamar shiri da aka yi ku zagaya asibitoci za ku samu wani asibiti ba su tamba janareto an ɗauke wuta wai likitoci suna tiyata ana haskawa da caja da tocila ake haskawa ana tiyata da tocila don me ba za a manta almakashi a cikin mutum ba kai a takbir a takbir a takbir a takbir wannan ita ce kungiyar izala Allahu akbar ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar mala ahmad Allah ya kara wa rayuwarsa albarka oh a cikin wani wazi yanzu sai ku ce Allahu akbar soja ya dawo bakin gida Allahu akbar to ku saurara muka ce dan adam yana da bukatar me dan adam yana da bukatar kariya ya zama an kare haƙƙinsa duk duniya an yi ittifaki Najeriya na daga kasashe waɗanda ke sahun gaba wajen mutuwar mata idan za a yi naƙuda me za haka rashin kula da rashin ɗaukan rayuwar ɗan adam da daraja da Allah barin tambaye ku ku tafi ƙasa mai tsarki ku je ku gano Dr. Abdullahi Saleh Pakistan yana cikin malamai da suke karatu a Saudiya sanda suke karatu matarsa ta taba haihuwa a Saudiya ya ga abun ban mamaki kai ba nan ba hatta kasashen turai din wanda kuka ce can ake koyar da demokuraɗiyya a wajen su yaya suke idan mace tana da ciki yau mace idan ta ɗauki ciki aka kai ta asibiti za a yi jinyar ta idan za a kashe riyal miliyan a ƙasa mai tsarki gwamnati za ta kashe domin a ceci rayuwarta sai dai in kwananta sun kare shi kenan a riga an gama idan matar ta haihu za a riƙe ta a asibiti tsawon kwana bakwai kwana bakwai ɗinnan nan da za a je ta saboda ana so a ciyar da ita abinci mai kyau mai lafiya mai gina jiki domin ta dawo cikin hayyacinta akan lokaci kamin ta dawo gida gwamnati tana ganin nauyi ne akan ta lura da lafiyarta a daidai wannan lokaci idan mijinta ita kadai ce matarsa idan ya zo asibitin za a rinka ba shi abinci da katin gadanta har zuwa sanda za a sallamo ta daga asibiti domin mace yayin da ta haihu abu na farko da take bukata shine abinci mai kyau wannan na dalilin da yasa za ku ga Maryam mahaifiyar Annabi Isa a lokacin da ta haife shi da Allah ya fara tara da mata ruwa mai kyau da abinci mai kyau ba kayan bala'i yadda ake wa masu jegon Najeriya ba ku koma cikin suratu maryam me Allah madaukin sarki yake faɗa tana haifo shi fanadaha min tahtiha fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya bai ruwa ba وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فإما للرحمن صوما saboda haka lan ukallima al-yawma akbar Allah madaukin sarki yace fanada hamin hatiha sai ya kira ta ta karkashin ta yanzu fa ta haifi jaririn me yace da ita Allah ta hazani kada ki bakin ciki kad ja'ala rabbuki ki sariya ubangijinki ya bubbugan miki da marmarar ruwa ta karkashin ki dubawa da zata sai ga ruwa mai kyau tsaftatacce yana bulbulowa sai yace huzbi huzzi ilayki bi juz'in nakhla wannan itace kututturen itace na dabino da ke gabanki, kama shi ki girgiza tana girgizawa sai ga itacen ya girma nan take ya ganye yayi fure ya yi 'ya'yan suka nuna nun, 'ya'yan suka zubo a gabanta a wannan lokaci suna wa Allah yaron ya ce mata fakuli wa shirabi ki ci kuma ki sha wa qarri aina ki kwantar da hankalinki da wannan malamai suka ce mace in ta haihu abinda take bukata gartaccen abinci shine abinda take bukata na farko yanzu Najeriya idan mace ta haihu me yake sama mata ba ku an samu ba kayan bala'i kunun kanwa mai zafin bala'i barkono mai zafin bala'i ruwan zafi mai zafin bala'i tsabgar duk kayan bala'i za a tara mata ko wata ta kujerar da mai jego za ta zauna a kanta wasu an kara kusa da wuta kawai a samu wata tsohuwa tausayin ki da sauki ta kara kujera a gaban wuta sai ta ɗabi zafi a ce wai ta zauna ta zauna wuta na ƙona mata kunkumi tana ɗagawa tana ke nan zauna dabas dabas zaki ɗanya dabas kunun kawa kawo potassium ne ku samu likitoci ku je mai aikin potassium a jikin ɗan adam bayan kunun kan da zafi ga kanwa potassium wai sai an daka barkono a zuba a ciki a gauraya a ce kafa kai kwankwada tana kwankwada tana tari tana atishawa wata zuwar bala'i tana keto mata a jiki ta jike shargab amma saboda tsabar rashin tausayi ana kwankwada kafa kara kwankwada ciki ma ya dumamu ba nan bala'in ya tsaya ba a tuba na yi pikap ɗaya za a ajiye ta itace a ɗora garwar ruwa a kan wuta a rinka ba ta wuta ana iya ruwan ya tafasa tana sai ya juyo sa uku kaje sai ka ce a sai bukari aka gani sai ruwa ya tafasa ya juya ya juya sannan a ɗiba a kai banɗaki a samu tsabga ta ainihin nin ta dalbejiya ana tsomawa a ruwan ana dukanta da shi tana ƙara tana ihu yarinya son haihuwa ɗaya a babbake ta gaba ɗaya a wannan lokaci ana duka tana ƙara tsohuwa tana raguwa banza raguwa wahi billahi zimu da muna ƙanana da tawul aka mana to kin zo zamanin jahiliya an ci zalunci dan me zaki ci zalun wannan baiwar Allah wallahi da ni mai zai goce tsohuwar da ta ga tsiya da kofi zan shigo cikin banɗaki sai ta fara mu da muna ƙanana sai in kofi ɗaya watsa wa matsiya ce an ga za ta tsauna ko za ta yi awo dan me dan Najeriya ba za ta zama cikin kasashen da ake yawan mace-mace ba saboda me babu hurriyatu zat dan adam bai da cikakkiyar kariya wa rayuwarsa ana so haƙƙi ne shugaba yayi tsari da ɗan adam ransa zai samu kariya ransa zai samu cikakkiyar natsuwa wannan shine ka'ida ta farko da ake da bukata muna kallon kasar mu ku kalli kasashe da suka gabata kasashe na duniya a halin yanzu idan ka zagaya su in ba wasu daga cikin kasashen afirka ba noma na kato da fartanya duk an wuce wannan tun da dadewa mu ba an bar al'ummar mu cikin wahala da talauci an kakaba musu talauci noman ma ya gagara jihar katsina da sauran jihohin da ke wannan ariyar suna daga jihohi da allah ya ba kasa mai kwari taura nawa ce ba ta nomuwa da sauran jihohi da yawa wato abin da nake sanu nuna mana wannan ya haifar da wahala a ƙasar an kai matsayin da bincike ya ba da tabbacin cewa a najeriya masu samun abinci su ci sau uku a rana su ƙoshi su ne kashi goma sha biyar cikin ɗari na 'yan najeriya su ne ke samun abinci sau uku su ci a rana ba wai abinci mai daɗi koda da hanta ba da safe ya samu mame da kurun koko da rana ya samu shinkafa da wake ƙato da lage da daddare ya samu ɗan wake ko dambu ko tuwo miyar kuka three alive kuka da wake da ruwa masu samu su ci su ƙoshi a Najeriya su ne kashi goma sha biyar a cikin ɗari sauran fa sauran daga yan one zero one sai yan zero one one sai yan one one zero sai yan zero one zero sai yan one zero zero sai yan zero zero one sai yan zero zero zero zero wannan duka da ganga aka bar 'yan najeriya saboda rashin wato ainihin abu na farko da ake da bukatarsa wato shine hurriyatul zat abu na biyu shine hurriyatul ma'awa wato dan adam ya zama yana da hurriya yanci na inda zai zauna inda zai tsugunna idan kasa ce kana da yancin ka zauna kowane gefe na kasar zaka iya zuwa ka zauna inugu ba wanda zai maka barazana zaka iya zuwa ka zauna a fatakwal ba wanda zai maka barazana zaka zauna a Legas ba wanda zai maka barazana bayan kana da yancin zama a kowace ƙasa gidanka in ka shiga ka kulle ba baka fargaban akwai wanda zai tsallako bayan wannan ya zama akwai tsarin da aka yi da zaka iya samun muhallin da za ka zauna domin wannan yana cikin abin da dan adam yake bukata shi yasa da za a sa annabi adam a cikin aljanna me Allah yake masa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma fiha wa annaka la tazma fiha wa la tadha Allah yace inna laka lalle a gare ka kai annabi adam in ka shiga aljanna Allah tajua fiha ba za ka ji wa cikin aljanna ba an tara da abinci wala tara ba za ka yi tsiraci ba an tara da maka tufafi wa annaka la tazma'u fiha ba za ka ji kishin ruwa ba an tara da maka ruwan sha wala tabha sannan rana ba za ta taki kanka ba an tara da maka mahalli wanda za ka zauna a ciki wannan shi ake ce hurriyatul ma'awa dole ne shugaba ya karewa yan ƙasarsa wannan matsalar bayan hurriyatul ma'awa sai hurriyatul itiqad wannan ma dole shugaba ya kare wa al'ummarsa shine kada iya yin addinin da kake so ba tare da wani ya tsangwame ka ba bayan wannan sai hurriyatul ra'ayi kana iya bayyana ra'ayinka wani abu da tunaninka ne ko abin da ka hango ko gwamnati ka mata gyara wannan kana da haƙƙin da zaka yi wannan kuma dole a saurare ka sayyidina Umar radiyallahu anhu an raba ganima ta yadudduka kowa an bashi falle falle ran nan sai ya zo masallacin juma'a da doguwar jallabiya an san fallan da aka bashi ba zai isa ba ya ce ya ku jama'a isma'u wa atiu ku saurara ku biyayya wani balarabe ya miƙe ya ce ba za mu saurara ba ba za mu yi maka biyayya ba sai ka fara mana inda ka samo wannan jallabiya taka domin yarin da aka baka ba zai isa ba ya ake ka samu dogon shugaban kasa ana tuhumar sa akan jallabiya saboda hurriyatul ra'ayi kana da dama kai talanci in an yi abin da ba daidai ba yaya ake haka how why yi bayani sai na Umar ya daga kai yace aina ibn Umar ina da da Abdullahi da Umar ce gani Ya ce tashe ka masu bayani ya miƙe ya ce da aka ba baba na falle ɗaya ni ma an ban falle ɗaya haka ne suka ce eh da kai aka raba kai ma ka samu Ya ce to ya roƙe in bashi nawa ya hada yayi jallabiya dan naki ba zai isa ba na bashi nawa ya hada yayi jallabiya yadda aka yi jallabiya ta ishe shi kenan balarabe ya miƙe ya ce faɗi duk abin da kake so zamu maka biyayya dan kai ba a azalumi ba ana ana challenging shugaba wannan ne ya kawo kuka gwamnatocin musulunci ake da ɗaukan matakai masu ƙarfi saboda an samu shugabanni adilai ba barayi ba ba azzalumai ba sai na umar radiyallahu anhu ya taba zuwa ana raba turare na ganima ana raba turare akwai ɗansa yana cikin da ake raba turaren da turare ya taba hannunsa sai ya shafe kai tunda yana cikin masu rarrabawa in za a dura a wannan kwalba da wannan kwalba yakan taba hannu to sai ya share a kansa ashe umar ya gan shi sai da ya gama rawa sai kira shi ya ce naga kana shafe turaren ya taba hannunka a kai ya ce eh wai maimakon na wanke a yasara shi sai na shafa a kai don kai na ya kanshi sai ya ce ba matsala da kanka kanshi yake so ni kuma na san maganin shi da ya rike kwallon yaron bai ajiye shi ba sai shagon mai aski ya ce yi wa yaron nan kwalkwabo aka yi kwalkwabo gashi yanzu bai kasa ya ce to yanzu tattara gashi in kana da bukata amma ba za ka zauna kanka yana kanshi da turaren al'umma ba dan kai dan shugaban kasa ne sai na Umar radiyallahu anhu ne matarsa ta taba tambaye shi ba ta kuɗi ta sai alawan lemu ta sai sweet ta bare ta sha ha excellence yace ki hakuri babu kuɗi da ina da shi da na sai baki ban da shi ko ba na dauki da al'umma ba an taba zuwa ana raba turare sai na umar a gidansa matarsa ce mai aiki rabawa sai ya taba hannunta sai ta goge a jikin dan ya matsa kusa da ita sai ya ji kanshin turare sai ya ce turaren ina kika samu ta ce dazu da muna raban turare ya taba hannuna sai na goge a jikin dan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina so ki kai ni wuta kenan mu tafi tare da ke to baki isa ba ya cire dan ya rinka wanke shi in ya sunsuna sai ya ji kanshin turare ya ƙara wankewa sai da ya fara gurza dan a ƙasa sai da ya sunsuna ya ji kanshin tabo dan kwalin yake bai kanshin turare ya ce to ga kayan sai na abubakar radiyallahu anhu matar sa in ya ba ta kudin cefane ashe tana rage dan kadan kadan dan ta gane sa ta mutu haka haka kadan kadan sai ta hada da ta hada sai ta siyo masa sabuwar hula sai ta kawo mishi sai ya ce na kika samu sabuwar hula sai ce a da yake dan saura saura shine na hada na saya maka sabuwar hula sai ce Allah sarki ashe ce wadanda da muke baku yana yin oba nawa kike ragewa sai ta fada sai ce a cire wannan abun da take ragewa a ba sauran tun da sauran zai yi sa gida khalifa umar ibn abdul aziz yana aiki a cikin ofis khalifa umar ibn abdul aziz kai ku ce allahu akbar ku ce allahu akbar sai yakubu musa hasan kazo da sautin suna da kansa ya hauka wannan mimbari allahu akbar kai khalifa umar ibn abdul aziz yana aiki a ofis da dare an kunna fitila me yake faruwa sai ga dansa ya shigo cikin ofis yace kai yaro mai ke tafe da kai yace mama ta ta aiko ni sai ya ce to dakata karka faɗi sakon sai ya kashe fitilar sai ya ɗauko wata fitila sai kunna sai ya ce to faɗi saƙon sai yaron ya faɗi saƙon da ya faɗa sai ya ce to tafi abinka sai yaron ya tafi sai kashe wannan fitilar sai kunna tana sai ci gaba da aiki sai ga ce Allah gafarta malam bamu gane ba sai kashe kashen fitila da kunne kunnen fitila kake me yake faruwa yace ba ku gane ba suka ce eh yace dana ya zo ya same ni a office ina aiki zai kawo min matsalar gidana wacce bata shafi gwamnati ba yace fitilar da ke cikin ofis ɗin a lokacin kananzir ɗin fitilar da kuɗin talakawa aka saya idan na saurari matsalar gidana da hasken fitilar da kuɗin kananzir ɗin na talakawa ne na ci dukiyar talakawa ba bisa haƙƙi ba ina jin tsoro in je wuta wannan fitilar san ke da kuɗi na na sai kananzir ɗin da ke ciki na kashe ta gwamnati na kunnatawa na saurari matsalar gidana yanzu kuma sai in kashe tawa in kunnata gwamnati in saurari matsalar talakawa idan ba a ce a tado khalifa umar ibn aziz zai ga me ke faruwa a najeriya a najeriya saboda tabarbarewa ta shugabanci an taba korar kuku ma'aikaciyar dafa abinci a wani gidan gwamnati a Najeriya laifinta shine ta hada wa 'ya'yan gwamna shayi da banbitan da jiya aka bude gungumin an bude gungumin bambita jiya kadan aka diba yau ce ta ga maimakon ta bude sabo tun daga wannan kadan aka diba bari ta hada da shi sai aka ce wai iska ta hura saboda haka tana so ta kashe 'ya'yan gwamna wannan ta aikata laifin da aka fatacike ta daga zaman hawa a Najeriya na san an taba samun 'yar gwamna sanda yana gwamna kun sa abin da yake faruwa in za ta yi wanka ba ta wanka da ruwan famfo sai da tsohon wuta katan katan na tsohon wuta za a kawo a bare a zuba a cikin bab sai an cika da shi za ta yi wanka saboda yar gwamna ce amma Allah ya kama ta wallahi gwamnan ya bai mutu ba ya sauka daga gwamna ya tsiyace sai da ta ga uwarta suna kulla zobo kamin a yi kefane a cikin gidansu a Najeriya a nan ne aka samu saboda tsabar giya ta mulki da jin kawai an sha mulki an koshi an taba samun wani gwamna a Najeriya ya daga gidansa Abuja zai fiyar aka taya naira miliyan ɗari biyu wani gwamna da ke kan gado ne ya taya sai yace ka ƙara yace ai na saya kuwa da kyau yace kai saurara your excellency ka san me yasa nace ka saya da daraja yace a yace domin kai ma wata ran sai da shi zakai ran da zaka saida kai ma wata kila in ka saya da daraja Allah ya kawo maka mai sai da daraja ya kalle shi yace wa yace maka sayarwa zan yace sai ka ga mun na sani mana ya kai ka sani yace sannan na sauka gwamna irin wannan gidan ina da sama da guda 200 ce yanzu duk sun kare saura guda uku ce in ka sai wannan uku suka saura su ma na san zan sai da su na yi cefa ne yace sata kuɗin ne kai ma sata kai zaka saya yanzu yace talakawa na sun mun Allah ya isa ta bini ta cini na tsiyace kai ma an maka yadda na tsiyace sai ka tsiyace kamin ka mutu saya da daraja amma wannan bai sa ya gyara ba me yake faruwa saboda ba a san daraja da kima ta dukiyar al'umma ba ba a san daraja da kima ta dukiyar talakawa ba wallahi wani dan uwa yana gaya mun sun je hotel da wani babba cikin manyan Najeriya a ainihin Dubai yace ya saya musu abinci su biyu suka ci abincin dala dubu biyu naira dubu ɗari uku mutum biyu suka zauna suka ci dubu ɗari uku suka tashi kuma abincin rana ne abincin dare dubu ɗari uku su biyu karyawa ta fi tsada dubu ɗari hudu ɗakin da za a kwana dala dubu goma naira miliyan ɗaya da rabi miliyan biyu da rabi kwana ɗaya a cikin hotel akwai gwamnan da zaka samu yana da ɗaki a wannan hotel ɗin ko ya je ko bai je ba duk wata zai biya naira miliyan arba'in da biyar a najeriya ban mantawa ɗaya daga cikin shugabar ɓangaren bincike take cewa ya kamata a kirkiro asibiti ta manyan Najeriya don ta fahimci sun haukace aka ce saboda me ce ya za a ce mutum ɗaya ya tara gidaje sama da ƙasa talatin ba ƙasar da baka da gida kana da shi a amerika kana da shi a Ingila kana da shi a Tanzania kana da shi kana wayannan gidajen ka da lokacin da za ka je kana biyan kasar kuɗin haraji ka biya kuɗin wutar lantarki ka biya kuɗin ruwa ka biya kuɗin mai gadi ka biya sanarar mai bayan fulawa da mai goge tayan da tarazo da mai fuloshin na banɗaki da mai kunna wutar lantarki da kashewa da kudin direba wanda ka sai mota ka aje a wuri a kowane wata kowane gida kana kashe masa kamar naira miliyan ɗaya da rabi ko miliyan biyu ka tara gidaje sama da talatin kana kashe masa kamar miliyan sittin a kowace shekara baka ma san inda gidan suke ba akwai wanda cikin gidajen da ya siya bai ma san a ina gidan yake ba saboda tsabar hauka da rashin hankali a jiha ɗaya cikin jihohinmu na Najeriya an samu wani wanda ya kwamishina na lokal government ya mutu kwamishina ne fa kawai ya mutu kun sa abin ban mamaki ya bar gidaje sama da guda ɗari sama da guda ɗari wallahi jihar tana kusa da jihar ku ba nesa kake da wannan jihar ba gidaje guda ɗaya. a cikin gidajen akwai guda ɗaya wanda aka samu motoci guda goma jib jib daga ta miliyan goma sha biyar zuwa ta miliyan ashirin kwamishina kawai ya riƙe wannan fata. to ku faɗa mu ta kaka za a iya ɗauka ba wai najeriya ba ta da arziki ba ne saudiya da man fetur kawai take ta gaba mu bayan man fetur allah ya ba da arziki da yawa akwai uranium akwai kuza akwai tantalai akwai roba akwai ajakuta akwai auduga akwai masara akwai gyada akwai rake akwai akwai akwai akwai akwai akwai na kasan morocco rake kare take da shi banda rake ba ta da komi amma ta ninninka najeriya karfin tattalin arziki da rake rake kare allah ya bata amma ka tsara yadda rakan da ita za a yi rike kasar mu me ne matsalar mu mu babban matsalar mu shine san zuciya babban matsalar mu bad leadership babban matsalar mu duk wanda aka daura kan kujera damuwar shi sata in ya satar abin haushi ko shi da uban shi ba zai taimaka ba karuwai da yan daudu da yan luwadi da yan iska da yan banza da yan wuta su kare suke cin wannan dukiyar domin za ka samu dan majalisa a abuja uban ubansa ya je abuja kwana uku yana so ya gan shi bai gan ba uban shi bai ganshi ba kwana uku shi ma mai kai shi sai tsoho yiwa za ta kashe shi ga ɗanki abuja don mai ba zai a nan najeriya wallahi yau yau ba a yi sati biyu ba ƙasa da sati kai bai wuce sati ɗaya ba direba na buhari yana faɗa min ya je garejin su sai ga wata yarinya ta kawo motarsa motar abin da ake sai da ita miliyan goma sha biyu wani sanata ne ya saya mata karo yan wasan kwaikwayo wani sanata ya saya mata motar miliyan goma sha biyu saboda kawai yana karuwanci ne ita miliyan goma sha biyu motar miliyan goma sha biyu sannan ya kama mata katin gida ba a kashe generator 24 awa. ba don komai ba kawai saboda shi sanata ne kenan wannan ita ce matsala kuma sistem ɗin an riga an lalata shi idan ba mai karfin aƙida da kishi ya shigo ba akwai wayanda zai samu su korafin ninsa akwai siyamomi da sun tafi lokal gamman da niyyar taimakon al'ummarsu akwai gwamnoni da sun je da niyyar taimakon al'ummarsu me yake faruwa idan an kawo ka kana siya mana local government sai ka zo da niyyar za ka yi aiki za ka yi gyara sai ka samu wani sakataren lokal gamman katon barawo sai ka samu ma'aji katon barawo sai ka samu auditor shirgegen barawo sai ka samu su sofi kifa rundume mai barawo duk sai ka samu wasu tsofin kaya kana zuwa su za su same ka office to ran da za mu baka shawara kaga honorable wane mun ba shi yaƙi aiki da ita mun ba shi proper guidance and counsel yanzu ga nan ya tsaya ce mai eh, da mota kirki honorable duk a ba shi lissafin banza su ce saboda an tsara ka tsaya ka ɗari da banka mu za mu tsara kamin ya ankara an mai da shi barawo sai ya gama tarawa ya cinye haƙƙin makafi da kutare da talakawa da malamai da almajirai da marasa lafiya da mata da maza da tsofaffi da marayu da iyayen marayu duk ya burkuta haƙoƙinsu Allah sai ya hada matsiyaci da matsala kamin a haka dukiyar ta ƙare kwanaki muka je wazi da alaran ma Nasiru Gondo a Lagos ake nuna mana shagon wani shagon aski aka ce mana wani ciyaman ne shekara ta takwas yana ciyaman ya sata ya tara sun kare da salauci ya mai sallama ya ki cewa wa alaikum salam karshe talaucin da ya shigo da tsiyatsiya duk da ba an san sallama ba ya zauna da bala'i ya bala'i sai ya bude shagon aski saboda haka yanzu ya koma wanzan ya ciyaman mana local gama ya bude shagon aski da ka zo ka bada naira hamsin ya aske maka kai idan ya dauke wuta ya tara janareto ya ce na jin wo sabinti naira sai ka biya sabinti naira wannan shine babban matsalar mu ya ku yan siyasar Najeriya learn me ask you a simple question what is happening me yasa tun muna kanana duk ɗan siyasa da ya tashi zai kamfen sai ya ce zai yi kwalta zai yi asibiti zai kawo ruwa zai gyara wutan lantarki tun muna ƙanana wai ya ake tun muna ƙanana da abu da yake kamfen har yanzu an gagara kare wani is happening yanzu mutum zai tashi a sauri ya ce ku zaɓe ni zan yi kwalta ku zaɓe ni zan kawo wutar lantarki ku zaɓe ni zan kawo ruwa za ka je amerika ka ce ku zaɓe ni zan gina makaranta zan gina asibiti zan sai ya dauke ka mahaukaci duk wayannan abubuwan kasashe an riga an wuce an ci gaba amma menene matsalar mu matsalar mu matsala ta leadership siyasar ta riga ta lalace barayi sun yi kaka gida a ciki azzalumai sun yi kaka gida a ciki wasu suna nan cikin fati in ba ka dunkulo ka kawo su murƙushe kanka matsala ta yi kun san hanyar gyarawa kun san hanyar gyara wannan matsalar amma dai mun yadda matsala akwai ta ko babu wannan matsalar munkari ce ko ba munkara ba ce to ya annabi yace a gyara munkara lokacin ya kusa samu ƙuri'arka da me yake dangwalawa annabi ya ce man ra'a minkum munkaran ya zai falyughayyir ba ku gane hadisi ba har yanzu mai annabi ya ce in kun ga munkari man ra'a minkum munkaran da bai za a canja da kafa ko da hannu kun ga wannan man ra'a minkum munkaran falyughayyir kai bayan hurriyatu ra'i akwai hurriyatu tamlik akwai hurriyatu ta'alim akwai hurriyatu siyasa ba za mu ce komai akan wannan ba to akwai sharuɗan zaben shugaba a musulunci sai ka cika su ba mu tsallake to ku shugabannin wani haƙoƙi suke da shi a kanku wannan ma duka mu tsallake to sai mu haɗu a gaba wani wannan hun fa'alu ma yu bihi la kana ta aisha kun takka zo a yi wannan wasu mata guda biyu suna ji sun ce don girman Allah ka amsa musu wannan tambayoyi zan faɗa da ka ka nemo izini wajen da rashin dawa to shi ne a ah, to ya ce ya a takbir wannan mijinta ne ya rasu kuma ya bata da 'ya'ya ƙanana kuma gaskiya tana son ta yi aure amma kuma tana jin tsoron auren to sai ta ji an ce matar da ta mutu ba miji yar wuta ce wai haka ne matar da ta mutu ba miji yar wuta ce wannan wannan wannan shafa labari shuni ne ba gaskiya ba a in ka ce matar da ta mutu ba miji yar wuta ce duk mata annabi kin kai su wuta kenan mata annabi gaba daya annabi ya auri mata goma sha uku biyu ya sallame su kamin ya kwanta da su saura nawa ba ku an samu ba saura sha daya biyu sun mutu yana da rai da khadija da ainihin wato zainab amma zainab bintu jash wato zainab bintu kuzaima umul masakin ba zainab bintu jahash ba wayannan guda biyu sun mutu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai saura nawa wannan guda tara duka annabi ya mutu ya bar su da ya mutu ya su ko basu ƙara yin aure ba har suka bar duniya duk sai ke kai su wuta ba gaskiya bane amma ki yi aure su matan annabi abin da sa ba su yi aure ba idan ta sake yin aure ɗaya daga cikin su a lahira da mijin nata na baya za ta tashi ba da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba wacce ta yi aure domin su tashi da annabi Muhammadu a aljanna a ranar tashin alkiyama Allah kuma ya sautakar da doka ita uwa ce ga duk masu imani duk wanda za ta aura ɗanta ne bai halatta ba amma ke ana so ki aure yana